بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن أمر بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يؤذروا من أنفسهم وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي أمهم الله بأذاب من عندي فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قلت فكيف يصنع بأولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يسيرون إلى مغفرة من الله ورضوان وفيه أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على كفاتها قلت يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل tun za'ul mahabatu min kulubi aduwikum wa yuj'alu fi kulubikum alwahan qalu wa mal wahan qala hubbu duniya, wa karahatu almaut wa fil min hadithi anas qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfaru min nuhasin yaqmishuna wujuhahum wa sudurahum فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وذكر ابن عبد الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال علي يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها وفي مراسيل الحسن إذا أظهر الناس العلم وضيئوا الأمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس خسال وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطوائين والأوجاء التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم الأهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم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 wa الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة uwa. ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibu a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata da ran laraba tara ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zama daidai da 18 ga watan 6 miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u wa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na abi abdullahi ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 35 a jerin gwanan darussanmu na wannan majalisi kuma wannan shine na 211 malam yana gaya mana irin asarin zunub abubuwan da zunubi yake haifarwa cikin rayuwar al'umma yadda zunubi yake jawo al'umma hushin Allah yadda Allah ta'ala ya halaka al'ummomin da suka gabace mu da nau'uka na azaba iri-iri a dalilin zunubansu ya faɗa mana abin da ya faru ga mutanen annabi nuh bal gabanin wannan abin da ya faru ga iblis da yadda Allah ta'ala ya la'ance shi ya kore shi daga rahamarsa har abada ya zamo jagora na dukkan wanda yake mai saban Allah wanda yake dan wuta da abin da ya faru ga mutanen annabi nuh da abin da ya faru ga mutanen annabi hud annabi salih annabi shu'aib da abin da ya faru ga fir'auna da mutanansa da karuna da mutanansa abin da ya faru ga banu isra'il babu wata ukuba da Allah ta'ala ya taɓa yi ma wata al'umma face sai dan kasancewarta mai yawan laifuffuka mai yawan saba wa Allah malam yace wa qala ali ibn al-ja'd أنبأنا shu'ba an عمرو ibn مرة قال سمعت abal أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم wannan hadisi yana cikin musnad imam ahmad yana cikin sunan abi dawud yana cikin kuma musnad na ali ibn al-ja'd wanda daga nan ne shi ibn al-qayyim ya dauko hadisin ali ibn al-ja'd yana da musnad wanda yake A rubutacci wani hadisi ne sahihi salsalarsa sahihi ya ce sanadinsa sahihi ne sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fada wato kasancewar ba a san wani sahabi ba ne wanda ba zai cutar da isnadin ba ba zai cutar da ingancin hadisin ba ba sharaɗi ba ne sai an san sunan sahabi sannan hadisi zai zama sahihi ko an san wane ne shi as-sahaba sahabbai a wajen mu ahlus sunna dukkanin su adalai ne Allah ta'ala ya wanke su ya tsarkake su saboda haka ba sa buƙatar wani ya wanke su ko ya tsarkake su fahum udulun bi ta'dilillahi iyahum ubangiji ya ce adalai ne radiyallahu anhum wa radu an ubangiji ya musu wannan shaidar ya ce ya yarda da su sun yarda da shi saboda haka baya buƙatar sai an san shi an ce mutumin kaza ne mutumin kwarai ne a'a shi yasa malaman hadisi suke cewa jahalatu sahabi la tadur dan an jahilci waye sahabin nan a cikin wani isnadin to ba zai cutar ba shi yasa muka ce sanad ɗinsa sahihi ne akhbarani man سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa mutane ba za su halaka ba har sai an yanke musu uzuri daga karan kansu daga kawunansu wato sai an yanke musu uzuri yu'ziru ko ya'zuru yu'ziru min anfusihim wato sun yawaita laifuffuka sun yi zunubai iri-iri sun yi ta'ata kala-kala wacce za ta sa Allah ta'ala ya kama su kamawar da yake da hanzari kuma yanke nasu hanzarin babu wanda zai iya cewa dan me aka yi musu haka saboda hujjar a kama su da laifinsu ta fito baro-baro shine yu'ziru min anfusihim ai bi kasrati zunubihim wa ma'ayibihim da yawan zunubansu ko kuma ya'zuru min anfusihim su a karan kansu su rika bawa kansu uzuri wato su rika yin laifuffuka har ta kai idan an musu magana akan abin da suke yi su ce abin da suke yi daidai ne ba wani abin da suke yi ba daidai ba wato su rika yanke wa kansu uzuri ta hanyar yin tawili akan abin da suke yi da laifi wato har ta kai su kai wata matuka da ba za su rika ganin abin da suke yi laifi ba bane su rika ganin ma abin da suke yi daidai ne wa hum yahsabuna annahum nuna sun'a su rika zarratan ma abin da suke yi din nan daidai suke yi ba laifi ma suke yi ba to wannan duk ya shiga karkashin hatta yu'ziru ko ya'zuru min anfusihim saboda haka a wannan hadisi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa dukkan al'ummar da Allah ta'ala ya halaka sai da yanke mata uzuri sai da ya zama na an kafa mata hujja sai yadda a ranar gobe kiyama ba za ta ce ya aka aka halaka ta ba tare da cewa ba aiko mata da manzanni ba ko tare da cewa ba a saukan mata da littafai ba ko kuma ta ce ba a karantar da ita ba Allah ta'ala ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai ya yi bayanin hujjojinsa filla-filla daki-daki saboda haka su suka kibi don haka ba su da wani hanzari da za su bayar gaban ubangiji وفي مسند أحمد من حديث أم سلمة قال قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قالت فكيف يصنع بأولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يسيرون إلى مغفرة من الله ورضوان وانا حديثي يلا تشكين مسند إمام أحمد kuma ya zo ta hanyoyi daban-daban akwai shi a cikin al-mu'jamul kabir da tabarani ya zo ta hanyoyi daban-daban hanyar da wannan sanadin da ya kawo sanadin da ya zo ta hanyar lai ibn abi sulaim wanda yana da rauni a gurin malamai sai dai akwai wata wani isnadin da yake a cikin musnad imam ahmad riwayar yazid ibn harun daga sharif ibn abdullahi al-qadi wanda شريك يكتوى عن جامع ابن منذر فيكما عن, عن الحسن ابن محمد قال حدثني امرأة من الأنصار هي حية اليوم إن شئت أدخلتك عليها قلت لا حدثني قالت دخلت على أم سلمة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان فاستترت بكم درعي فذكرت مثله سوراك أكوي حديثي ليزو أكوي إسنادي ليزو تهني الشريك wanda ba shi da illa sharik ibn abdullahi al-qadi duk da cewa ya samu su'ul hifzi wato haddasa ta samu matsala bayan an an bashi alƙalanci rikici rikicin jama'a da rigingimin su ya sa haddasa ko kwakwalwarsa ta ta shiga rikici saboda haka wasu abubuwa na ilimi ya rika manta su ko ya rika fadar su ba daidai ba to amma wannan hadisin ruwayar Yazid ibn Harun ce Yazid ibn Harun yana daga cikin wanda suka je hadisi daga sharik ibn abdullahi al-qadi tun da wuri-wuri kafin ma a naɗa shi alƙali wato hadisinsa hadis ne kadim tsohon hadisi gare shi kafin ya zama alƙali ya samu matsala ta rikirkicewa al'amura saboda rigingimin jama'a saboda haka wanda isnadi ba shi da laifi ko wannan hadisi ba shi da laifi hadisi ne tabbatacce ummu salama take cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan zaharatil ma'asi fi ummati idan wato saban Allah ya bayyana baro-baro kuru-kuru a cikin al'ummata amma humullahu bi azabin min indihi sai ubangiji ya game su gaba ɗaya da azaba daga wajensa wato sai ubangiji ya saukar da wata azaba ga mamiya da za ta shafi kowa da kowa fa sai ummu salama ta ce, sai na ce ya rasulullahi amma fihi yawma idhin nasun salihun a lokacin babu mutanen da suke na kirki tunda ya ce azabar za ta shafi kowa da kowa ce a lokacin babu mutanen kirki kala bala na ce akwai kala fa fai suna ubi ula'i ce to yaya su za a yi da su suna gashi za a saukar da azabar da za ta game azabar da za ta hada kowa da kowa to su mutanen kirkin yaya lamarinsu zai kasance kala sai manzo ya ce yusibuhum ma asaban nas thumma na ila makfiratun min Allah wa ridwan abinda zai samu mutane su ma zai same su sai dai da ƙarshe za su tafi zuwa ga gafara ta ubangiji da yarda tasa wato a nan abinda zai zo na musiba su ma zai shafe su saboda haka ke ganin idan musiba ta sauka ko duk musibin da ake ciki a yanzu ba wanda bai shafa ba ba wanda zai ce shi wanda musiba ba ta shafe shi ba saboda haka ta shafi kowa da kowa da wanda yake da ruwa da tsaki da wanda ba shi da shi da wanda yake yana taka rawa a cikin dukkan abubuwan da suke jawo musiba din da wanda shi baya da hannu bal ma yana kin abun. to amma dai musiba din ta zo shi ma sai ta hada da shi saboda gamammiyar musiba ce to sai dai aka je lahira mutum ubangiji ta'ala zai gafarta wa mutum a dalilin wannan saboda al-masa'ib suna daga cikin al in Allah ya jarrabi bawansa mumini da wata musiba to sai wannan musibar ta zama dalilin da zai sa a kankare masa laifukan sa ranar gobe kiyama sai ta zama masa ni'ima zama masa rahama a ranar gobe kiyama Allah kankare masa wasu laifukansa sa saboda wannan jarrabar da ya masa da wannan musibar da ya tsora masa sannan ya zo ya je zuwa ga yarda Allah wanda ce mafi girman abin da bawa yake bukata shine ya samu yarda Allah wa rizwanu min Allah akbar to kaga wannan shi ma yana nuna cewa saban Allah idan yayi yawa to ubangiji yana saukar da azabarsa a dalilin wannan don haka duk abinda za ka gani na ukubar ubangiji yake saukarwa al'ummomi a ƙasashe daban-daban ka tona za ka ga dalilin wannan shi ne saɓon Allah da ake yi kuma saɓon Allah da zai fito ɓaro-ɓaro domin da wuya ba zai yi a ce ga wata al'umma da ba a saɓon Allah ba ko zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da zamanin alkhilafatun rashida akwai masu saban Allah akwai ma mushrikai akwai arna akwai yahudawa akwai munafukai akwai wanda suke sabawa Allah ta hanyar aikata kaba'ir to amma bai fito baro baro ba bai fito fili karara ba sai da zai zama kayan ado kamar yadda yanzu abin yake faruwa a doron kasa shi saban Allah ɗin ya zama gayu ne ya zama cinyewa ne mai sabawa Allah shine shine dan gaye shine wayayye shine san abin da yake yi shi yake shaƙa iska daidai to kaga kuma har ma gashi nan an saba ba a ɗaukan abin da yake yi laifi ne ana ma taimaka mata akan wannan saboda haka za a ma ware guraren da zai je saban Allah din wannan ba wani abu bane to idan har abu ya faru irin wannan babu shakka idan azabar Allah ta zo to za ta hada kowa da kowa ne sai dai kuma shi mumini ubangiji ta'ala zai za ta zama masa kafara a gurin shi na gobe kiyama wa fi marasil al-hasan an annabi sallallahu alaihi wasallama la tazalu hadhihi al-ummah tahta yadi allahi wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha wa ma lam yuzakki sulaha'uha fujjaraha wa ma lam yuhin khiyaraha shiraruha fa idha hum fa'alu dhalika rafa'a allahu yadahu anhum ثم سلط عليهم جبابرتهم فسابهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر wanda ya zo cikin hadisan da suke hadisai ne da Hassanul basri ya jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ba tare da ambato sahabin da ya ji ko wanda ya ji daga wajensa ba ba tare da bato malamin da ya ji hadisin daga wajensa ba wanda shi kira mursal hadisi mursal hadisin da tabi'i ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba tare da ya faɗi wata da ke tsakaninsa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba hadisi mursal yana da cikin hadisai zaifai masu rauni kuma musamman idan wanda yayi irsalin hadisin tabi'i ne karami kamar al-Hasan al-Basri min sigari tabi'in saboda haka suke cewa marasilul hasani karrish karrish wanda yana nuna tsananin raunin hadisansa marasil hadisin mursal na Hasan hadisi ne mai rauni to yana cikin marasil na AlHassan hasan al yana nan cikin littafin az-zuhd na ibn al-mubarak da kitabun al-uqubat ko Asbabul al-uqubat na ibn abi kuma sanadin sa ma kafin je ga Hassan AlBasri akwai rauni kafin ma ka je ga Hassan AlBasri sanadin yana da rauni abinda yake cewa la tazalu hadhihi al-umma tahta yadi Allah wa fi kanafihi wannan al-umma ba za ta gushe ba ƙarƙashin hannun ubangiji wato yana kula da ita yana kiyaye ta wa fi kuma cikin kulawarsa malam yumalik qurra'uha umara'aha matukar makarantan cikin wannan al'umma ba su hada baki da ainihin masu sarautar su ba masu milkin su wa malam yuzakki sulaha'uha fujjaraha kuma matukar mutanen kirki ba su wanke mutanen banza ba wa malam yuhin khiyaraha shiraruha kuma matukar a shararan ita wannan al'umma ba su rika wulakanta wato mutanen kirki na cikin wannan al'umma ba fa idza hum fa'alu zalika rafa Allahu yadahu anhu. amma da zarar suka yi haka wato aka haɗa baki da malamai da masu mulki aka rika cuta ko kuma mutanen kirki su rika wanki mutanen banza ana ta ai mutumin kirki ne ko kuma a bar waɗanda suke mutanen banza su ta cin mutuncin salihan mutane to matukar aka yi haka rafa Allahu dahu anhum sai Allah ya dauki hannunsa daga kansu thumma sallata alaihim jababiratahum sannan Allah ya dora azzaliman cikin su akan su wato dora azzalimai da suke cikin al'ummar akan al'ummar su ta zalunta su ya ba su shugabanci ya ba su madafan mulki saboda haka su yi ta yin abin da suka ga dama akan wannan al'umma fa samuhum su al'azab su dandana musu mummunar azaba thumma darabahum Allahu bil faqati wal faqr sannan Allah ya buga musu talauci wato rashi da talauci wannan hadisi kamar yadda muka faɗa yana da cikin hadisai wanda suke za'ifai to amma idan muka duba asbabul uqubat da Allah ta'ala yake saukarwa da bai uquba duk wannan suna cikin laifukan da Allah ta'ala zai iya saukarwa da al'umma wato uqubarsa kuma uqubar nan tashi iri iri ce ko da ya saukar musu talauci ko ya saukar musu rashin zaman lafiya ko ya saukar musu fari ko ya jarabe su da miyagun shugabanni masu zalunci masu cinye dukiyar al'umma duk wannan ukuba ce da Allah ta'ala zai iya wa mutane saboda sun karkace sun kaucewa hanyarsa wa fil musnad min hadith thawban qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bidhanbi yusibuhu wa tazo cikin musnad da imam ahmad hadithin thawban مولى رسول sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ورضي الله عنه yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yuhramu rizqa bidhanbi yusibuhu akan iya hana bawa arziki saboda wani laifi da yayi wannan hadisi wannan ziyadar tana da rauni wannan karin yana da rauni akwai inqita'i a cikin sanadin sa sanadin sa sanadin sa yazo ta hanyar Salim ibn Abi al an Sauban Salim ibn Abi al-Ja'd lam yasma shay'an min Sauban fal isnadu fihi inqita' sanadin bai inganta ba وفيه أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها كما تداعى آه، عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قال حب الحياة وكراهة الموت shi ma hadisin yana cikin musnad imam ahmad da littattafai da dama banda ma musnad imam ahmad yana cikin musnad ash na at yana cikin al-musnad na ruwiyani yana cikin hilya abu nu'aym da littafin asbab al-uqubat na ibn abi dunya malamai da yawa sun fitar da hadisin yana da asanid daban-daban wanda kulasar a sani ɗin hadisin hadisi ne hassan hadisi ne hassan sheikh nasiruddin albani ya hassana hadisin yana cewa a tauban yake cewa ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi sallama ya ce yushaku yushiku yushiku an da alaikum al'umam min kulle ufuq lokaci ya kusa da al'ummomi za su yoca akan ku ta ko ina ta kowane sashi ta kowane bangare ta kowace jiha kama ta da al'akalatu ala qas'atiha kamar yanda wato masu masu jin yunwa masu cin abinci suke wa wasu akan wato kwanan cin abincin su kullu ya rasulullahi amin qillatin bina yawma idin sabai suka ce ya rasulullahi saboda muna da rashin muna da karanci ne a wannan lokaci wato haka za ta faru gare mu qala sai manzo yace antum yawma idin kaseer a a kuna da yawa a wannan a wannan lokacin walakinnakum busa'un ka busa'is isaili. sai dai kun zama shara kamar sharar da ruwa yake tahowa da ita to shara ce kamar sharar ruwa tun za'ul mahabatu min qulubi aduwikum za a cire kwarjininku daga zukatan makiyanku wa tuj'alu fi qulubikum alwahan wa yuj'alu fi qulubikum alwahan kuma a sanya rauni a cikin zukatanku qalu wa mal suka ce wani irin rauni ya rasu rasulullah qala hubbu hayati za a sa muku san rayuwa wa karahatul maut da kin mutuwa to wannan hadisi yana faɗa a wato ɗaya ne daga cikin mu'ujizozin annabi sallallahu wanda ya ambaci wani abu da bai faru ba kuma ya faru a zamaninsa al'umma tana da al'ummar musulmi tana da ƙarfi tana da haiba wato tana da haiba annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala cikin mu'jizin da ya bashi ya sanya tsoro a cikin zukatan abokan gabansa ta shahar wani sirtu bil ru'bi ta shahar kamar yadda ya faɗa wato kafin haɗuwata ta da abokin gaba na tazarar tafiyar wata ɗaya ma Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyarsa saboda haka a cikin fargaba zai zo ko da zai zai yi ta maza ya yunkuro ya ce zai kawo farmaki to a cikin tsoro yake kamar da Allah ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah sun fi jin tsoron ku sama da Allah to ubangiji ta'ala ya sanya wannan haiba din a cikin al'umma ta musulmi saboda yadda ta rike addinin Allah ta rike Allah sai ubangiji ya sa musu haiba haka al'ummar farko ta rayu haka na al'umma ta al-khilafatun nubuwa haka ta rayu zamanin sayyidina Abubakar Umar Usman Ali duka al'umma tana da wannan haka har wani lokaci mai tsawo bayan wannan ma har cikin daular banu umayya al'ummar musulmi tana da ƙarfi ana jin tsoronta to amma da tafiya ta yi tafiya al'umma tana nesa da da igiyar Allah tana ƙara sakin igiyar Allah a hankali a hankali ana wance kali da dokokin Allah ana ƙara kusantar abokan gaba ta hanyar kwaikwayon al'adunsu da bin hanyoyinsu Wataƙila ma da yin wani abu na addininsu ila ma wani abu ne a addinance suke yin shi kuma ya zama ya shigo cikin al'ummar musulmi har ta mata mai da shi kamar addininta a hankali a hankali abinda ya sa kuka fifice su a da to yanzu yana ya ƙara raguwa don haka kuna ƙara matsuwa kusa da su to in kuka zo kuka zama kamar su to sai Allah ya cire wannan tsoron da suke ji naku daga zuciyarsu sai ya zamana za su iya kawo muku farmaki ta ko'ina ba sa jin tsoron ku ne ba kuke jin tsoron su ba za ku iya fitowa ku kare kanku ba ba za ku iya fitowa ku bayyana addinin ku ba ku yanzu ku kuke jin tsoron su ba su suke jin tsoron ku ba kun ga wannan abun da annabi sallallahu alaihi wasallam hada ba wai tun yanzu yanzu zai za muna ganin shi baro baro a tsakankan al'ummar musulmi ana ganin shi to amma ba wai yanzu ya faru ba ya dade da faruwa karanta tarihi tun zuwan tatar a kasashen musulmi ai kaga yadda tatar suka rika wato wasoso su akan al'ummar musulmi suna kashe su kisan kiyashi suna wulakanta suna ainihin tozarta su da kwace su. tun daga wannan lokacin alwahan din ya riga ya shiga cikin zukatan al'umma ya zama da shugabanni masu fada aji ya zama da sun kara nisa da Allah ba abin da suke so illa rayuwa ta duniya wato babu tunanin a rayuwar lahira babu tunanin abin da za a samu a gurin Allah to haka abin ya yi ta tafiya al'umma tana ƙara nisa da mishkatun nubuwa rauni yana ƙara tabbata a kanta tana ƙara zama gusa ka gusa isai kullum ana ta musulunta amma sai kaga cewa raunin nan yana nan baya raguwa al'ummar musulmi a yau a duniya mun fi mun fi miliyan 300 mu ne rubu sukkanil alam musulmi su ne ɗaya bisa hudu na mutanen duniya duka musulmi kawai amma ka duba yanayin da musulmi yanzu suke ciki babu wata ƙasa ta musulmi da ake kwaljinin ake tsoranta babu ita ce wannan ƙasa ce ta musulmi amma ana shakkarta babu haka shi musulmi shi ne yake jin tsoro tawa an waye gari ba ma ya fita cikin abokan gabansa ba yana cikin ƙasarsa ma tsoro yake ji kamar yadda ahmad muhrim yake cewa man shi wa man fiyuna namshi fi agradina wa nahmilu na'shana zullan bi aidina ga mu a kasar mu muke amma kamar yan hijira yan gudun hijira a cikin ƙasar kake amma a tsorace kake rayuwa a cikin firgici kake ko da yaushe ko da yaushe kana Allah ba ku mu samu Ga shi dai arzikin kasar ka ne amma sai kana yan miliya kana kaskantar da kanka kana wulakantar da kanka dan a baka saboda kai kake dauke da makararka da kanka ba ma wanne yake dauko ka a cikin ba kai ka dauki makarar da kanka eh wa nahmilu eh, nashana dhullan bi aidina to wannan duk alamul islami kusan a haka ake bilastisna ba za ka iya togaciya ba ka ce ban da guri kaza ko ina ne to kusan abin ƙara ƙarfi yake yi ƙara tamakku ne yake yi saboda al'umma ƙara nesa take da da asbabul quwwa din asbabul quwwa din shine hablullah at-tamassuk bi hablillah baka da wani abin da zai baka ƙarfi da kwarjini illa ka rike igiyar Allah da zarar ka saki igiyar Allah to ba abin da zaka rike kai ƙarfin tunda zai zama mizanin kowa din mizan ne madiya yanzu an bar mutum tunda kai ma ka saki Allah tunda ka saki Allah kun zama daidai to yanzu wanda yafi karfin makami yafi karfin soja yafi karfin tattalin arziki shine a gaba tunda duk kun daidaita da a ce kun fifita a kansu da komawa ga Allah da rike tsarin Allah da shari'ar Allah to sai Allah ta'ala shi kuma ya baku karfi ya baku haiba din da yace zai samu zai baku to amma kuka sake shi to shikenan kowa je nemo abin da zai kare kansa da shi to su waɗancan sun tanada abin da kai baka tanada ba to ta yaya za ka iya ka iya cin nasara a kansu ba za ta yi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa haka a hadisin ibnu umar wanda zamu zo kansa sai ya faɗi maganin ɗaya ne kawai maganin ɗaya ne shine ka koma ga Allah in ka koma ga Allah to Allah zai baka duk abin da karata a baya lokacin da al'umma take cikin ganiyar karfinta babu abin da ba ta da shi kuma ta yi nasara kan waɗanda ma sun fita min haithul udda wal adad sun fita yawa sun fita tanadi na na makaman yaƙi ƙasar farisa da rom da ƙasashe ne manya-manya a wancan lokacin kusan sun ciccinye ƙasashen duniya sun yi wa duniyar musulunci a yaga ko in ce duniyar larabawa a lokacin amma kuma larabawan da suka taso cikin sahara ba san komai ba sai hawa doki da raƙumi ba san wani abu na makami sai dai su rike kibiya ko mashi amma kuma suka zo suka yi nasara akan wata al'umma da take da ci gaba na teknolojin yaƙi mai tsanani saboda mai saboda su rike Allah a lokaci su ba yawa ne da su ba min haisul adad ba yawa ne da su min haisul udda amma kuma suna da wani abu da ubangiji ta'ala ya taimake saboda shi wanda waɗancan ba su da shi to lokacin da al'umma musulunci ba'udat an manhajillahi wa an dinillah tada alaiha al'umma shikira al'ummomi na duniya sai suka suka yi kan al'umma al'ummomi na musulmi suka rika mulkin mallaka a kasashen musulmi suka yi wa musulunci kasashen musulmi a yaga suka daddatsa su faransa ta iba britaniya ta iba almaniya jamani suka iba italiya ta iba amurka ta zo ita ma daga baya ta ibnata tunda ita daga wancan lokacin ita ma tana cikin waɗanda aka aka dakawa sosan a kansu amma daga baya kuma da suka yi ƙarfi su ma suka zo ta ce a basu portugal ƙasashen da suka yi wa ƙasashen duniya mulkin mallaka aka yi wa duniyar musulmi a yaga zo sai yadda suka ga dama za su datsa ku su raba ku biyu su tura wasu nan wasu nan ta rika haɗin gambiza a rika haɗin abin nan angulu da kan zabo kamar yadda aka yi mana najeriya kaga angulu da kan zabo to wannan duk suwar ne min suwar da'il umam ala hadhihi al-umma sura ce min suwar ta umma ala hadhihi um, al-umma umam ala hadhihi al-umma bayan sun yi wannan lokacin mulkin mallaka da ya zo ƙarshe sai aka cewa to an canza mulkin don wannan mulkin mallaka irin na da ba zai ɗore ba irin sai an tsaya a gaban ka ana zazzare maka ido an riƙe makami da kan sakali don kai biyayya aka cewa wannan ba zai ɗore ba don ba za a yi ta gadin ka ba tsawon tsawon rayuwa don kullum ana cikin gadin ka to ya kamata a yi yadda za a canza ka kai ka zama mai biyayya ko da da su ko ba su kana kana ganin su ko baka ganin su ka zama mai biyayya ba abinda za a yi la canza maka tunaninka da kwakwalwarka a raba ka da addininka da al'adarka da dukkan kiyam abinda kake kake darashtawa kake mutuntawa na al'adarka duk a raba ka da shi a canza maka da na waɗancan ka rika ganin na waɗancan shine yafi da na hatta sunaye ka rika jin nasu yafi naka dadi sutura ka rika ganin tasu tafi taka kyau ko tafiya suke yi karka ganin yadda suke tafiya ta fi taka tafiyar tafiyar kyau karka kwaikwayon su magana karka kwaikwayon irin tasu yare ka ji cewa nasu yaren ya fi naka a yi ta kokarin wannan shine algazul fikri da ake faɗa wannan shine ake kira algazul fikri tunaninka gaba ɗaya canza maimakon ka rika alfahari da aslafuk mutanen iyayenka da shugabanninka na musulunci ka rika alfahari da abubakar da umar da usman da ali sai ka zo kana alfahari da john da george da samuel da mike ka rike tarihin waɗannan amma ba ka rike tarihin waɗancan ba ka san faɗi tashinsu da wani dun motsinsu amma ka san na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ka haddace waƙe-waƙen da turawa algarb suke yi sama da yadda ɗayan ku ya haddace fatiha ko qul huwallahu ahad to aka samu wannan to ba buƙatar sai an rike makami ko an zare maka ido kai biyayya a'a kai da kanka automatically haka kawai shikenan in ma kaga cikin wasu wanda kake tare da su ba su abin nan kai da kanka za ka yi kokarin ka gamsar da su su fahimci cewa wannan ita ce rayuwa so idan ka dubi rayuwar tamu sai ka ga cewa ta wannan bangaren domin amfani da karfi ko da yaushe ba shi yake sa a yi nasara ba in ka ka mallaki kwakwalanin mutum da zukatansu shikenan ka gama da su ka gama da su amma ka ce da karfi za ka yi amfani ba za a iya maka biyayya amma na wadannan lokaci duk sanda aka samu ikon a yi maka tutsu to za a yi amma in rika ka mallaki zukata da kwakwalen mutane shi kenan ka gama da su ko kana nan ko baka nan suna nan a masu biyayya wannan ba mutum ba ma da adam ko dabba ce yanzu ka je ka ce da ka rike bakami watakila za ka iya tsorata wani naman daji zaki ko kura ko wani abu amma in ya samu dama zai zai diran maka amma in ka same shi karka yi masa shi kenan sai ya dawo kana kana kwance yana kwance kuna bacci ba ruwan shi da kai saboda ka riga ka canza masa tunaninsa na dabba wacce take mai kokarin ta kai farmaki da hari da ta cinye dan adam ta dawo ta zama dabba wacce take alifa wacce mai sabo to haka shi ma dan adam so sai suka ga cewa wannan shi zai fi dacewa kuma shi za a dade ana ana yi ba tare da an samu tangarda ba to ashe kaga al'umma yadda ta yi rukuni a nan kamar yadda nake faɗa a da can al'umma tana yin tuntube ta faɗi amma za ta tashi tana tafiya sai ta yi tuntube ta faɗi ila ta daddauje gwiwa da hannu da goshi da hanci amma kuma za ta miƙe ta cigaba kuma da tafiya to amma yanzu ta faɗuwar wasu har ta suma ba maganar ta miƙe faɗuwar da ta yi ba faɗuwa ce ta miƙe ba a da can al'ummar musulmi haka take ana samun wani lokaci a samu as-su'ud al-uful as-su'ud al-uful ta hauta sauka ta hauta sauka amma ni sauka yake ta yi to kaga wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ce za ku yi ta yawa yawa kan ana ta yi kullum musulunci shiga yake yi inda baka zato wannan yana daga cikin mubashirat annabi yayi wannan albishir din cewa musulunci sai ya shiga to amma anan sautari sai kaga cewa musulunci shi yake shigar da kansa ba ƙoƙarinmu ba ne a'a irin khasa'is sifofin da musulunci yake da su su suke yada shi duk wanda ya karanta musulunci ya ga irin abubuwan da ya zo da shi na tsarin rayuwa sai da dan adam zai yi rayuwa mai kyau a duniya cikin kwanciyar hankali da nutsuwa sai abin ya bashi sa'awa sai ya zama musulmi ba tare da an tsaya a kan shi ba an yi ta koya masa shi karan kansa ya dauka ya karanta kaga musulunci shi yarka yada kansa so ko wannan yaduwar da yake yi wannan a sisa ce daga cikin kasa'is na addinin da zai zama addini ne na ƙarshe addini ne khalid addinin ƙarshe ya kamata ya zama shi ne na ƙarshe ba zai zo zai kare gaba ɗaya ba ta yadda al'umma za ta koma ba san komai ba in har haka ta faru to alƙiyama ce za ta tashi dole sai ya zama na sa yana nan shi yasa har gobe in kana so ka san addinin yadda yake tsantsansa tataccensa za ka sani in ba ka so ka sani shi kenan to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga wa sahabbai domin sun yi mamaki a ce za a daka waso su kansu ta tatada'a tada'i shine su rika kiran junan su su rika cewa ku zo ku zo ga gashi ta faɗi ga sassa to haka al'ummar suke yi a yanzu to shine sahabbai suke cewa min qillatin yau mai idhin saboda ba mu da yawa qala antum mai izin kathir kuna da yawa walakin walakinnakum gusa'un ka gusa'is sai kamar sharar da ruwa ne yake tahowa da ita wani guntun kata ko wani warin takalmi eh, haka itatuwa tsirrai haka dai zai kwaso su ya taho da su ciki ba abin da zai maka amfani in ka kwaso su ba ka samu wani abu mai amfani ba to haka al'ummar za ta zama a wannan lokaci tun za'ul mahabatu min qulubi aduwikum da tsoron da ku yake muku an cire muku da daman a izza ce ta musulunci to kun saki musulunci to da me za ku yi za ku zama a izza babu shi wa yaj'alu fi qulubikum alwahan ta muku rauni a zuciyarku duk wani abu naku ku rena shi ku rika jin wanda ba nakun ba shine abin alfahari ka duba dukkan wata al'ummar da ta ci gaba a duniya tana mutunta yarenta sama da wani yare a wanda al'ummar mu mu al'ummar wani yare yare wannan hanya ce ta ta al-tafahum communication abin da ake ta communication tsakaninka da da wanda yake jin yaran shikenan laisa illa ka faɗa ya gane ka faɗa ya gane amma ba wani haske yake ƙara fuska ba ba wani ƙarfi yake ƙara jiki ba ba wani lafiya yake ƙara maka ba illa iyaka ka yi magana in gane in yi magana ka gane shi ne wannan to saboda haka wannan yaran idan ka mai da shi ne gaya a rayuwarka har ma ka manta haƙa'iq na ilimi ka riƙa ganin yaran shi ne ilimi ka san yanzu abin da gidadawanmu suka ɗauka jin turanci shine ilimi ko a ƙasashen renon faransa jin faransanci shine ilimi wanda wannan yare ne in ka je can jahilansu duk a ƙauye duk suna yi shi amma ba ɗaukar su masu ilimi za su koyar da kai su koyar da babanka da kakanka da malaminka a ƙauye suke suna noma ba su taɓa zuwa makaranta ba amma duk suna jin yaran sun fi ka iyawa kana yi ma suna cin yaran amma a cikin jahilai suke don wannan yare ne abinda za a faɗa na haƙa na ilimi kuma ana iya faɗarsa a cikin kowane yare kowane yare za a iya faɗarsa shi yasa za ga duk al'ummar da ta ci gaba a duniya to za ka samu ta dawo yarenta domin ba za ta haɗa abu biyu ba a lokaci guda tana koyan yare kuma tana koyan haƙa na ilimi karkashin wannan yaren saboda ka sai ta tsaya akan abu ɗaya shine alhaqiqal ilmiya din da yaren daman nata ne saboda ka in za ka koyi likitanci sai ta koyi shi da yaranta ba za ta haɗa biyu ba a lokaci tana kokarin ta gane turanci ta gane ilimin a daman yaranta ne mutanen rasha su yi da yaran su na rasha mutanen china su yi da yaran su na china mutanen korea su yi da yaran su na korea mutanen japan da yaran su na japan amma haƙaƙin ilmiya duk ɗaya ne za ta tsagayyar min luga ila luga ba su sha bambam ba daga wannan harshe zuwa wannan harshe don abu ɗaya ne to hana za ka ga cewa shine abinda shine abinda yi faru a dukkan al'umma da ta ci gaba ta ɗauki yare wani abu ne daban na na na na wato tattauna da fahimtar juna tsakanin kai mai yaren. saboda haka kana buƙatar ka san shi saboda kana mu'amala da masu wannan yaren shi kinan sai ka san shi wannan zai kara maka wani rasidi ya kara yawan asusunka yayin da ka fita wannan gari ko ka haɗa wani al'umma za ka iya mu'amala da ita shi ne buƙatar da ake yi sannan sauran haƙaƙi na ilimi kuma kana karantar su da yaren da ya fi maka sauƙin fahimta wannan shi ne duk abin da duk ƙasar da ta ci gaba a duniya ka gaya mu wata ƙasa da ta ci gaba a duniya da ba yaranta ne take karantar da ilimi da shi ba duk ƙasashen da na ambata za ka samu duk ƙasashe ne da ake kiransu kasashen da suka ci gaba suka ci gaba ta fuskar technology ko ta fuskar ilimi na rayuwa aka samu yaran su ne to kuma ka duba duk kasar da ba ci gaba aka samu to da wani yare take take abu na saboda haka za ta zama kullun tana bara ne ga masu wannan yaran abinda suka dan sani su dan yan mata kuma su kuma da rowa ba su gaya mata abinda zai amfane ta ba saboda haka sai dai a yi ta yin abubuwa hollywood su ta fina-finai suna watso muku kuna kallo ku suna lalacewa shi ne abinda za ku za su yi muku amma wasu ba ku haƙa'ik ba akwai a mutum gurguzu akwai a masa kwamnisanci akwai a masa wani wani wani wani wani fikir na ilhad shi kenan shi kuma yana ganin kamar ya fi kowa wayewa tare da cewa kowa ƙauyenci har ta kai ka rika fifita ma wannan akan addininka yanzu abin da yake cutar da al'ummar mu sai da suke fifita yaran akan addinin su bal yaran da shi Allah ya zaba ya saukar da alqur'ani da shi qur'anan arabiyyan mutum baya jin damuwa baya jin shi bin nafs dan bai dan baya jin larabci baya jin damuwa amma ba zai so a ce baya jin turanci ba tare da cewa larabcin nan juz'un ne wani yanki ne na ibadarsa ba zai tsaya a sallaye wani yare ba tun daga ikama zuwa kabbara harama zuwa sallama duk da larabcin yake ba zai karanta qur'ani da wani yaren ba da larabcin zai karanta ba zai dauko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya gansu da wani yaren in ba larabcin ba don haka duk wani wanda zai fassara daga larabcin zai dauko saboda shi kansa annabin balarabe ne to kaga shi larabci wani bangare ne na addininka shi yasa kake bukatar sa a irin nan ba kana bukatar sa bane don duniya kawai kana bukatar sa ne don duniya da lahira to sai zama da wannan ba shi da muhimmanci wani abu daban shi ma wanda a duniyar masu hankali ba shi ne muhimmin ba ilimin da ake so a samu shi ne muhimmin wanda shi kuma ilimi ba bai tsaya akan yare ba inda iri mai yare ne duk waɗannan ƙasashen da muka faɗa ba za su zama sun ci gaba ta fuskar rayuwa ta duniya ba da dai sai zama baya wani ɗan uwa yana gaya mun ya je sun je wata samina a abin nan a usa suka je kowa yana gabatar da makalarsa mutanen spain mutanen andalus turawan spain da suka zo suka ce ga su dai profesoshi ne da daktoci da waye da waye sun zo za su kaddamar da tasu makalar sai suka ce sai an ba su wanda zai rika fassara musu abin da ake faɗa da turanci suka yi ta rigima sai da aka kawo musu abin sawa a kunne ana fassara musu da yaren spain spanish su ma suka tashi za su yi tasu suka yi da yarensu turancin spain mai ba da labarin yake cewa sai muka zaci ba sa jin turancin ne da haka da aka zo irin an haɗu wurin cin abinci gai da su sai muka ɗaga musu hannu don muna tsoron kai mai turanci ko ba sa ganewa da muka ɗaga musu hannu sai muka sun mayar mana da turanci sai kuka ce ah, daman kuna jin turanci suka ce to kowai ba ku da yare suka nuna mutanen suka nuna profesoshin musu to ku ba ku da yare a garinku sai wannan suka ce muna da yare ba amma kuma ku zo nan yaran ku ba za ku nuna yaran ku ba sai ku tsaya kuna kuna kuna abinda ba birge waɗancan za ka yi ba kana yi yana jin kana ta da baki ba daidai ba wannan ɗaya daga cikin wanda suka halarci samina yake ga to kaga wannan suka yana daga cikin abinda aka yaƙi wannan al'ummar da shi kuma matuƙar bata dawo ta abin nan ba yanzu kaga bayan an yi juyin juhali na masar waɗannan 'yan ikwan karkashin abin da jagorancin mursi muhammad mursi sun karɓi sun mulki kaga cikin constitution da suka rubuta sabo akwai batun ta'ribil ulum wato dukkan ilimin muka da ake karantawa sciences din nan a dawo cikin harshen larabci shi kuma turanci ko faransanci ya zama yare ne shi kuma da ake karanta shi daban amma ilimin a karanta shi da harshen da yayan ke magana da shi amma karnukan waɗancan suna cikin abin da suke ta rigima a kansa suna suka don me za a ce haka ka duba to da waɗannan ake cin nasara akan al'umma su ba sai sun yi ba suna da waɗanda za su alharbu bil wakala za su yaƙe ku abinda bature yake cewa by proxy ta hanyar wakilansu ba sai sun motsa ba الحرب بالوكالة سوى لك آه، الأمة بذات قومة ما تأينت با سيتا قومة أبو بوان النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكيف وفي المسند من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعرابهم هكذا يازو أتكم مسند كما يتبت حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يتي منزو صلى الله عليه وآله وسلم يتي لما عرج بي مررت بقوم لهم أطفار lokacin da aka yi iraji da ni sai na wuce ga wasu mutane wanda suna da ƙumba min nuhasin suna da wato farata min nuhasin na tagulla yakmishuna wujuhahum wa musudurahu suna takartar fuskokinsu da kirazansu da wannan faratan nasu na na tagulla fa qultu man haula ya jibril lati waɗannan fasuwa ne ne ya jibrilu qala haula alladhina yakuluna luhuman nas ce waɗannan ai su ne masu cin naman mutane wa yaqauna fi aradihim suke auka wa mutuncin mutane wato suke cin mutuncin jama'a to anan abinda yake so ya nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam aka gaya masa dalilin yin waɗannan azaba saboda abinda suke yi na laifuka na cin mutuncin jama'a da giba da yi da mutane da kuma cin mutuncinsu da yi musu kazafi da yarfi da ƙarya to su ne a lahira ubangiji ala zai musu waɗannan zakwa-zakon farata za su yi takartar su daɓa a cikin fuskarsu kowa jirginsu suna fusga suna ja saboda haka suna karkar naman jikinsu tsokar jikinsu da kashin jikinsu wani uba da za a yi musu kenan wafi jami'i tirmidhi bin hadithi abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir zamani qaumun yaqtiluna ad-din bid-dunya bid-din wa yalbasuna lin-nasi masuka ad-da'ni min al-lini alsinatuhum ahla min as-sukkar wa qulubuhum qulubu az-zi'ab يقول الله عز وجل أبي يقترون وعلي يشترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم فيهم حيرانا وانا حديث أتكين جامع الترمذيز دق حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتشي ما إكي صلى الله عليه وسلم يتشي يخرج في آخر الزمان قوم أكرشان زامني وسمتاني ذاس فتو ذاس بينا يختلون الدنيا بالدين سنة نيمان دنيا ta hanyar sai da addininsu su bayar da addininsu su samu duniya wa yalbasuna lin-nasi busukan da'an min al-lini za su sanya fatun raguna ko tumakai na tausasawa wato za a gansu mutane ne masu taushin hali da ɗabi'a amma alsinatuhum ahla min as-sukkar suka abin harasansu sun fi sukari zaki wa qulubuhum qulubu dhi'ab amma zukatan zukatun zukatan kirkeci ne ya qulu Allahu azza wa jalla Allah ta'ala yana ce zai ce abi yaktaruna da ni suke ruduwa wa alayya yastari'una ni suke yi wa rashin kunya fa bi halaftu na rantsi da zati na la abasanna ala ulaika minhum fitnatan sai na saukar masu sai na saukar wa da waɗannan daga cikin su wata fitina tada'ul halima fihim hayran da za ta bar mai hankali a cikinsu ya zama a cikin rudu wato ya rude ya rikici ya rasa gaba ko bayan al'amarin wani hadisi a hadisun yana da rauni ta fuskar isnadi ruwayar yahya ibn ubaidillah an abihi an abi huraira yahya ibn ubaidillah an abi an abi huraira wanda imam Tirmizi da ya kawo hadisin sai da sai da ya magana a kansa hakanan albagawi a cikin sharhu sunna shi ma ya kawo hadisin amma yi magana raunin sa yake cewa hadha alhadith la yu'rafu illa min hadha alwajh wa yahya ibn ubaydillah takallama fihi shu'bah ce wannan hadisin bai da wani isnadi sai wannan kuma yahya ibn ubaydillah wanda ya ji hadisin daga mahaifinsa shu'ba yi magana a kansa hakim abu abdullah naisaburi yana cewa روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة أكثرها مناكير يا رويتو حديثي دقى بابنسا دقى أبو هريرة يا رويتو وانا للتافي دقى بابنسا دقى أبو هريرة أما قال بنسا حديثين ما سلوني قولي دقى سكي saboda haka hadisin yana da rauni sosai ta fuskar isnadi wa zakara ibnu abi dunya min hadisi ja'far ibn muhammad an abihi an jaddihi qala قال علي يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ابن أبي الدنيا أشكل لتافنس العقوبات da ibn baffa a cikin littafinsa ibtalul hiyal surwaito wannan hadisi ta hanyar abdullah bin dukayn an ja'far ibn muhammad an abihi an jaddihi an ali ibn abi talib bin dukayn duk da wasu malamai sun wasta shi sun karfafe shi sai dai kuma da yawa cikin malamai sun yi magana akan rauninsa har ma abu hatimun razi yake cewa munkarul hadisi da'iful hadisi kuma ya samu ittirabi a ruwayar wannan hadisin wani lokaci ya ruwaito shi maganar sayyidina ali wani lokaci kuma ya ruwaito shi maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi a sannan akwai inqita'i a cikin sanadinsa domin Ja'far ibn Muhammad an abihi an jaddihi jaddihi shine Ali ibn al-Hasan Ali ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Zain abidin Ali ibn al-Husayn bai da ruwaya daga daga kakansa Ali ibn al-Husayn Zaid al-Abidin bai da wata ruwaya bai ji wani abu na hadisi daga kakansa Ali ibn Abi Talib ba saura kaga akwai inqita'i bayan ittirab da yake cikin sanadin akwai kuma inqita'i akwai wata ruwaya a cikin littafin Abu Amr ad-Dani as-Sunan al-Warida fil Fitani wacce daga Ali sanadinta yana da kyau sai ba ta yi tsawo kamar wannan ba yana cewa ya ce alan nasi zamanin la yabqa islami al wani zamani zai zo wa mutane da babu abin da zai saura daga musulunci sai sunansa wala min al illa rasmu babu abin da zai saura daga al-qur'ani sai rubutunsa masajiduhum yawma idhin amira masallatansu a wannan lokacin cike suke wato in aka zo sallah sai kaga an cika wa hiya kharabun min al-huda amma min al-huda amma kuma babu shiriya an rusa ta an gina ta ta fuskar yawan jama'a amma an rusa ta kuma ta fuskar shiriya ko ka samu amira ana nufin minal umran wato an gina masallatan sun yi kyau amma kuma in ka je masallatan ba za ka samu ana karantar da mutane ba ko ka samu ana yin wani abu da Allah yake so ulama'uhum sharru man tahta adimi sama malaman su su suka fi su ne mafi sharri daga dukkan wani da yake wato karkashin wannan rufi na sama minhum kharajat fitna daga wajen su fitina take fita wa fihim ta'ud kuma cikin su take komawa wannan hadisi da ya inganta da ya bada tsoro sai dai bai inganta ba eh وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها wannan shine nake so in ce ya zo a cikin ta wata hanya mai kyau a cikin as-sunan as-sunan na Abu Amr dani as-sunan wannan shine ta wata hanya mai kyau ba wancan hadisin ba wa haka nan abid a cikin littafin sa ya kawo hadisin simak ibn harb shi kuma daga abdurrahman ibn abdullah ibn mas'ud an abihi qala idan zahara zina wa riba fi qaryatin azina Allahu azza wa jalla bi halakiha idan zina da riba ta bayyana cikin wata alkarya sai Allah ya bada izinin halakata wato idan aka samu zina da riba sun zama ruwan dare wato sun yi kakatutu a cikin wata al'umma to sai ubangiji ta'ala ya da izinin cewa a halaka wannan al'umma halakarwa ba lalle sai ta zama sai istisal ba ba sai an tuffike al'ummar an kashe su an waye gari an musu kisan kiyashi ba a'a ubangiji ya halaka al'ummar ta hanyar jefa musu musibu daban-daban da su ta halaka a dalilin wannan musibu Allah ka kiyashe mu da wannan muka zo karshen wannan majalisi na yau da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah a karatun at-tajrid as-sarih a darasi na 18 a cikin hadisin ayatul munafiq yake cewa malam kai magana akan cika alkawari inda a ƙarshe Ka ce jumhur na malamai sun tafi akan ba wajibi ba ne, ce tambaya ta ita ce ya matsayin alkawarin masu sana'ar hannu kamar mai gyara ko tela ko kafinta ya ce kana kuma ina matsayin waɗannan ayoyi ya yi wanda aminu auku bil uku ko bi ahdillahi auku kamar da ka faɗa haka yake haka na faɗa a cikin at-tajridus a karatun at-tajridus a sharhin ahadithu at-tajridus sarih kuma na hikaito maganganun malamai wanda shine maganar jumhur kamar yadda na faɗa abinda mutane ba sa bambancewa tsakanin alkawari da kuma yarjejeniya akwai abinda a larabci ko a shar'anci ake kira al'ukut ko al'uhud akwai al'aqd aqdul iltizam abinda ka kuka yi yarjejeniya da mutum na kasuwanci ne cinikayya ce ko aiki ne ka bashi kuka yi yarjejeniya ga yadda zai yi maka wannan shine ake kira al'ahad shine ake kira al'aqd wannan wajibi ne ka cika wajibi ne mun yi da kai zaka gina mu rijiya gaba kaza to ko ka samu ruwa sai ka yi wannan gaban da muka yi da kai wannan yarjejeniya ce muka yi da kai so wannan wajibi ne ka cika wannan shine abin da ya shafi masu sana'ar hannu mun yi da kai za ka yi mun aiki iri kaza ko ɗinki iri kaza kuma mun yi da kai za ka gama lokaci kaza saboda watakila idan baka gama a wannan lokacin ba ni zan iya cutuwa ila ina tsananin buƙatar wannan kayan saboda akwai abin da zan yi da su akwai tafiyar da zan yi da su ko akwai inda zan je da su ko wani biki nake so in sa kayan muka yarjejeniya akan wannan ka caje ni na biya ka to wani wajibi ka cika ba shi ake nufi ba alkawarin da malamai suke magana akan ba wajibi ba ne cika shi mutum ya ce in na ɗauki albashi zan baka wani abu in na ɗau albashi to zan ɗan baka dubu goma a ciki wanda yana iya ɗaukan albashin kuma ga gaskiya yana da bukata ko wani abu ya taso ya fata. a nan baka cewa kayan alkawari baka cika ba kai ɗan mutane wannan ko cewa ina baka abu kyauta in baka karba ba ina iya canzawa sai ka karba ne ya zama naka balle alkawari da ba su fatar baki wannan shine malamai suke magana a kansa ko ya ce gobe ba inda zaka sai ka ce eh ina gida ba inda zani sai ce to zan zo kaga alkawari wa'ad ne amma ba lalle ba dan ya fasa zuwa ba ka ce kai zunubi ba kana ka je ka tuba to irin wannan ne ma amma abin da ya shafi iltizamat abin da kita iltizam mun yi da kai a karkas kasuwanci ga yadda za mu gudanar da kasuwancin za ka kula da kaza zan kula da kaza ga abin da zan baka ga to a cika wannan shi ne aufu bil uqudin shi ne wa bi ahdin aufu ina jin mun yi bayanan a cikin a cikin abin nan karatun watakila ban da iya tunawa tunda ya ce zarafi na 18 kaga shekarun baya suna dan yawa amma aka koma watakila za a ji bayanan sama da haka wannan kuma cikin larabci yake sai yake cewa da na fahimta yake cewa shin halin da kasanmu najeriya yanzu take ciki ya kai matsayin da za mu yi alkunutu a dukkan salloli ko a'a halin da kasanmu take ciki bai sha bamban da halin da sauran kasashen musulmi suke ciki ba kai dai yanzu saboda kai yanzu abin yana tafakka ne shi yasa kake kamar kai kadai ne amma duk kasashen musulmi cikin wannan yanayi suke illa ma rahima rabbu wa qalilum ma hum kuma abinda duk ku ne sabab ku ne sanadiyya ba ku zauna ku ta alqunut ba kuma ku cigaba da abinda kuke yi ba irin wanda ake alqunut ba mutane sun dauka kowane abu ya faru kawai a je alqunut abinda yake sabab ku ne sabab ko da abinda ba ku ne sabab ba abinda ku ba ku ne sabab ba kuma kuna iya bakin kokarin ku wani wani bala'i ya zo am to sai ku alkunutu Allah dauke muku amma abinda ku kuka jawo wa kanku qul wa min indi anfusikum sannan kuna cikin abun kane kane kace kace kuma ku zauna ku ta alkunutu mutum ya zo ayi alkunutu da shi amin amin kuma ya fita waje ya damfari abokin kasuwancinsa kuma nan da shi aka yi alkunutu amin amin amin amin amma fita ya je ya cuta to da haka Allah zai dauke muku abin nan ba irin wannan ake wa alqunut ba kuskure ne an zo ana za a yan takara sun fito za a yi zabe a ce a alqunut wannan ya ci wannan ya fadi ba abin da zai sa wannan ya ci wannan ya fadi da alqunut Wannan ya ce yana cin naman mutum wato yana gulma kuma sai ya gane gaskiya to eh, wajen tubarsa sai ya je ya gaya ma wanda ya masa ya gulma da shi cewa ya yi masa gulma ya yafe mashi koko a'a to inda aka ce sai ka je ka faɗa masa watakila wannan sa al'amarin ya caɓe abubuwa su taso manya-manya abinda ake faɗa na farko dai ka tuba zuwa ga Allah kai alkawarin ba za ka sake ba idan akwai mutanen da ka je ka ɓata shi a gurinsu ka je ka samu su waɗanda mutanen kuma sai ka wanke shi in wata majalisa ce ka zauna ka faɗi miyagun abubuwa a kansa to ka koma wannan majalisar ka nuna cewa ka gano abubuwa wanda ka faɗa a ba ba daidai ba shi ba sai ka je ka same shi ba sai kokari duk inda ka bata shi ka je ka wanke shi takila wannan ya kubutar da kai a gurin Allah wanda ya ce a jawo hankalin iyaye masu baiwa 'ya'yansu tarbiyya cikakkiya amma wurin aurar da su sai su ce sai wani mai matsayi ko da kuwa shi dan shi'a ne to ban sai aka yi suka ba su tarbiya da wannan akidar ba mutumin da zai iya daukar yasa ba wa dan shi'a wacce tarbiya zai ba wa inna fi shi karansa baya da akida ba na jin wanda zai ba wa ‘ya'yansa cikakkiyar tarbiya sannan kuma daga ƙarshe ya ɗauki ‘yarsa ta aure ya ba wa mai bin addinin shi'a kuma a ce waya wannan shine mai ba da cikakken tarbiyya wannan bazan bazan fahimta ba ban ce babu ba amma ni ban fahimta ba saboda ya nuna cewa shi bai san ma aqidar da yake bi ba baragada yake yi amma ka ka ciyar da yarka ka shayar da ita ka tufatar da ita ka kula da rayuwarta da rashin lafiyarta sai bayan ta zama mace ka je ka sa ta a wuta ka kona ta don wannan daidai yake da ka kashe ta gara ka kashe ta ma ila laifin kisa ne amma wannan jefa ta za ka yi cikin abin da za ka halaka ta duniya da lahira idan har al-ma'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat to wannan ma sai an tambaye ta me kika yi aka danka ki ga dan shi'a ubanki ya halaka ki me kika yi masa wannan ya nuna bai san abin da yake yi ba mahaukaci ne wannan kuma yake cewa akan wannan bayani da kai na cewa al'umma ta koma ga Allah za ta samu mafita to idan mutum shi kadai ya koma Allah ba zai sa masa mafita ba duba da hadisin da ya gabata wato idza zaharat hazwa thumma yasiru ila maghfirati min Allah wa ridwan shi domin a ce sai kowa ya koma ma Allah to akwai dan wuya ai a cikin magana ta na faɗi me ake nufi da bayyanar saƙo. ba wai ana nufin a samu al'umma ba ta da saƙo ba sai yanzu ke yi a na ce har lokacin annabi sallallahu alaihi akwai masu laifi na faɗi wannan abinda ake nufi ya zama na laifin ya zama shine daidai din zai bayyana ɓaro-ɓaro ana ma ba shi kariya ana ba shi lasisi kamar yadda tafiya ta dubai daga eh, magana cewa in wanda zai sha giya mai laifi shine wanda zai sha baya da lasisi amma in ya sha giya ya fito yana tsele a titi yana layi yana rangaji yan sa suka cafke shi suka duba abin suka ga akwai lasisi ya ce a sauka lafiya kuma kuma su rage masa hanya wannan ya biya haraji saboda aka ba mai baya da laifi wanda aka samu shi bai da shi shine wannan zai ci horo to kaga wannan daurewa ƙarya gindi ko a malaysia aka ce mun ai caca da waye da waye da an haramta amma akwai waɗanda aka ware su an ba su lasisi za su yi caca za a sha giya kawai dai ɗan musulmi ne ba a yadda ya je ba shi ma musulmin ɗan male amma da ba ɗan male ba ya shiga ya je ya yi ba wani abu za su dai za su rika biyan return suna kan haraji kuma wannan wai abin nan ah, islamic country ne ƙasa ce ta musulunci to kaga wannan shine idan Zahara al-ma'asi din har ma ana ba ta kariya da da kamar yadda wani wani ya taba cewa ai legalizing din zina a wa saboda yana ana ta wahalar kaman su ai ta wahala ai ta wahala to a rika ba su latisi mana in ya so kama marasa latiti mamma latisi sai su yi kuma wannan su ne wai 'yan majalisa shi ɗan majalisa mataimakin shugaban majalisa to wannan shi ne zuhurul ma'asi ɗin abinda ake magana a kansa sannan mutum shi karan kansa in ya zama ya iya abinda zai iya yi iya hududu tsakatihi abinda zai iya yi don Allah cewa masu mastata'tum zai iya tarbiyyar yaransa zai iya tarbiyyar yayansa zai iya gyara almajiransa ko yar unguwarsu ko wani abin da zai iya yayi wanda ya fi karfinsa Allah ba zai kama shi da wannan ba al'ummar musulmi ta rayu karkashin daular ubaidiyya sama da shekara 300 daula ce ta kafirci haka suka rayu da malamansu da alƙalansu da limamansu da masu hudubar cikinsu da masu dukiyarsu saboda bayan da za su iya yi abin sai ɗara waɗancan ta yi ƙarfi har sai da Allah kawo ta daular ce daulatu salajika turkawa sallar saldukiya suka karya waccan daula din suka tabbatar da daular sunna cikin shekaru aka yi ɗaruruwa haka kamar yanzu masar ba za ka taɓa cewa wata daular Ubaidiya ta yi shekara ɗaruruwa a cikinta ba ya zama da yanzu ne ake ƙoƙarin ya za a dasa ci a cikin ƙasar wanda shi'a su suka yi mulkin sau shekara sama da shekara uku. suna mulki a cikinta amma gaba ɗaya da suka Allah ya share sai ya share dukkan wani abu nasu hatta jami'ul azhar ɗinnan su suka kafa shi wanda suke wata kabila al-mu'izzu lidin al fatim shi shi ya assasa shi amma yanzu su suke rubuta littattafan yaƙar a suna aikowa ƙasashen musulmi a karanta to idan mutane suka yi abin da za su iya yi an ce umumul uquba in yazo zai ya shafar mutum yanzu abin da muke ji a ƙasan na kaga ba wai kawai wanda ya jawo abu ba wai tsuntsun da ya jawo ruwa shi kaɗai da ka ba har wanda yake keji ruwan ya zo ya same shi so wannan ubar da za ta same ku yanzu abin da kake gani na zalincin shugabanni da rashin adalci da rashin tsoron Allah ai ba zai shafi wani ba banda wani kowa ma zai shafe shi wataƙila ma wanda ya fi iskancin shi zai samu sauƙi tun yana tare da su tare ake yi shi zai samu relief kai da baka tare da su kai zaka fi jin wuya to irin wannan shine umumul uquba din Allah ya tashi kawo wata annoba da za ta shafi kowa yanzu rashin wutan nan tana shafar uh, wani wani ne banda wani ba eh? ku je ina faɗar wuta saboda wannan masallacin mun samu matsalolin wuta da yawa inda a ce akwai sandar wuta za a shiga wannan matsalar amma yanzu duba can baya ba fitila a duhu suke lalibai suke in wani abu ya taba sai dai kai ta kakkabewa ba baksan meye ba to kaga duk wannan abu ne da zai shafi kowa da kowa to amma ka je lahira wannan mumini ya samu hutu kenan insha Allah na har abada Allah ka samu ciki shi kuma wannan cewa yake yi mai ake nufi da musnad da isnad kuma ya ji ina cewa sanadinsa ba shi da laifi to <laughs> musnad da isnad shi abinda da ya dame shi kenan musnad sunan littafi ne littafai ne na hadisi da ake rubuta su ake tsara jerin gwanan hadisansu karkashin sunayen sahabbai kamar a ce abubakar siddiq sai a tara hadisan da ya ruwaito a karkashin sunansa umar a tara usman a tara ali a tara abu huraira a tara haka ba wai za a duba a ce babin tsarki babin sallah babin kaza babin kaza ba a'a sai nan kawai sahabban ake duba sai kowanne aka kaso ne sai an kwararo hadisansa ya ya wanda mai littafin yake bukatar ya ambata shi ne ake kira musnad kamar musnad Imam Ahmad musnad Abi Dawud at-Tayalisi musnad Ali ibn al-Ja'd da muke ta faɗa a cikin karatuka suna nan tili da yawa sune littafin littafan masanid isnadi kuma ana nufin kawo hadisi da salsalan mazajensa sannan salsalar ita kanta akan kira ta isnadi akan kira ta sanad wato a koro hadisi da salsalar mazajensa bukhari ya kawo hadisi tun daga kan malaminsa haddasana abdullahi bin yusuf at-tinnisi qala akhbarani malik an nafi an ibn umar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bukhari idan ya kawo wannan salsalar to ya kawo ya koro isnadi yayi isnadin hadisin sa wato ya jingina hadisin zuwa ga waɗanda suka ruwaito shi to in ya cika sharaɗin da malamai suke bukata a ce sanadinsa sahihi ne ko a ce sanadinsa hasan ne in ya samu matsala a faɗi iya irin matsala da suke cikin sanadin da fatan ka gane mai matsayin al azim ga mai karatun alkur'ani idan ya gama wannan baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sunna bace ba a samu hadisi da annabi ya ce in an gama karatu a ce al-Azim ba wannan al'ada ce dai ta masu karatu kawai rashin yinta ya fi yinta a jawo hankalin mazajen aure da suke da ba sa kyautatawa matayen suke cutar da su babu shakka idan har ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zai ce an azabtar da mace saboda ta tsare mage a cikin keji ba ta sake ta ci abinci ba ta ba ta abinci ba Allah ya jefa ta a dalilin wannan ina ga wanda zai tsare dan adam a gida ya ki kulawa da shi musamman ma wanda aure ya hada aure da Allah ta'ala ya kira shi mithaqun ghaliza khazza minkum mithaqan ghaliza wata yarjejeniya ce mai karfi inji Allah karfar yarjejeniya ce tsakanin miji da mata to a ce wannan yarjejeniyar wannan mithaqal mithaqul ghaliz din ka rika masa rikon kainar kashi kuma Allah ya kyale ka abu shakka mutum ba zai kukuta ba da ya je kamun ubangiji ta'ala da zai masa ba kaɗan ba ne sauraka haƙoƙin da suke kan miji na matarsa da suke kansa abin tambaya ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu mas'ulun fi ahli baiti war rajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyatihi haka manzo Allah ce mutum a gidansa mai kiwo ne kuma sai an tambaye shi wa qifuhum innahum mas'ulun sai an ce tsaya tsaya ba za ka wuce ba sai an tambaye ka matan nan da ka aura a lokaci kaza ka yadda da cinta da shanta da tirarta da lafiyarta da waye da waye nata ka yadda ka ji ka dauka zaka kula shin kai wannan ko baka yi ba sai an tambaye ka wannan kuma duk tazgaro da za a samu a cikin ansa wannan tambayar matsala ce ga mutum ba karama ba saboda haka mu sani kamar yadda annabi yake cewa kun karbe su ne da amanar ubangiji da kalmar ubangiji saboda haka ku kula da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo mata yake cewa fa innahunna awanan indakum awan al'ani shine shine asir mutumin da aka ciyo shi a wurin yaki mutumin da aka ciyo shi a gurin yaki aka kawo shi kaga ba shi da wani katabus kuma ba abin da zai iya yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mace a ɗakin mijinta kamar al'ani ne kamar wanda aka ciyo ne gurin yaki aka kawo shi gaban wanda suka abin nan ba ya da wani katabus sai yadda aka yi da shi to haka mace take a gurin mijinta idan har har ba zai kula da ita ba to abu shakka sai Allah ya tambaye shi akan wannan to wannan yana wannan doguwar tambaya ce eh, hada da cewa akan abin da ya faru game da sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama game da Aisha da kazafin da aka yi mata da kuma shawarar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema a gurin wasu habbansa daga ciki akwai Sayyidina Ali radiyallahu anhu Sayyidina Ali yake cewa Allah bai matsa maka ba kana iya canza mata kana iya rike su in ka ma kana iya canzawa Allah bai matsa maka ba sai ka zauna da su sai na libe ma wari Aisha ba amma kan Aisha me zaka ce game da iyalai na ce to Allah bai matsa maka ba in kaga zaka zauna da su kuma zaka rabu da su wannan duk kana da wannan zabi Allah bai ce sai ka rike su ba a lokacin ayar da take cewa kai ya canza wasu mata banda su bata sauka ba to shine mai tambayar yake cewa to shine aka ce maganar ta koma ga ita na Aisha radiyallahu ta'ala anha tun daga lokacin ta daina kiran sunan sayyidina Ali an ce ko da hadisi za ta faɗi idan sunansa ya zo sai dai ta ce wa rajulun to mala akwai hadisin da ya tabbatar da hakan ko kuwa tarihi ne a hadisi ya tabbatar da haka haka ne a cikin hadisul ifk wanda ita ce take ba labarin ta faɗi wannan abin da aka yi kaga ta san da ya faru kenan ta faɗi shawarar da aka yi da usama da barira da shi ta yi na ali da shawarar da ya bar kuma wa rajulun akar akwai wannan kamar hadisin ta da take faɗar rashin lafiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sanda ya fito zai je sallah ta ce alfadl ibn abbas yana rike da shi wa rajulun akar ma'anar suka ce rajulun akar shi ne ali kuma wani ɗabi'a ce ta ɗan adam shi yasa za ka ga mutane na da tsoro cikin sha'anin a miji da mata idan ya kawo ƙaran matarsa ta yi kaza ta yi kaza to ba kowa ne zai iya cewa ka rabu da ita ba ko da shi in shi ne abin ya faru da gudu zai ba shi takarda ba tare da ya yi shawara ba to amma idan wani ne ya kawo masa to sai ka je na ca ɗan ƙara haƙuri dai duk girman abin saboda kada ya ce abin nan matar nan da take wannan abu ka sake ta ya faɗa haka kuma shi mutumin ya je ya canza ra'ayi ko ya ji soyayya da matar ba zai iya sakinta ba kuma ƙarshe daɗi ya yi daɗi ya gaya mata mai faru kai amma mutumin da ya so ya cuce ni <laughs> kan kin ji ma shawarar da ya bada ai ai ban so gaya miki ba ban so gaya miki ba amma kuma ga zai gaya mata ai mutumin nan cewa ya sake Kisa ya sake ni ya ya sake to daga ranar ba ta kara shi da kansa da gashi ba wannan ɗabi'a ce ta abin nan tuban da ya zo cikin musulun imamu ahmad ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama inna imra'ati la taludda ya da lamis mata ta wanda ya ka hannu ba ta turewa annabi ya ce tsallika take ta sai ce ya rasulullah ina son ka sai ce ta, to rike ka? to ka gafa ka faka abin da ya kawo ma in annabi ne sai ba zai zauna da wannan ba to ya kawo karan kuma an ba shawara kuma ya ce shi fa kuma ba shi yana san ta <laughs> to zaka rike kai haka nan Allah ya mana da kyau da wannan muka zo karshen majalisin mu na yau sai kuma sati mai zuwa insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi